صل على محمد وآل محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Juma'a daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin tafsirin Alƙur'ani sannan shirin Afirka a yau sannan shirin mata a cikin al'umma sannan shirin duniyar mu a yau daga ƙarshe za ku saurari shirin ra'ayoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 29 ga watan maris ɗin shekara ta wanda ya daidai da goma sha tara ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau haitullah ali akbar marandi ya rasu a kasar iran an haife shi a birnin tabriz lardin azerbaijan ta gabas a iran din sannan kuma ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najaf na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin sannan kuma ya dawo kasar iran din daga bisani inda ya shiga da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addini har zuwa ranar rasuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 348 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris din shekara ta 1676 sojin dalar usmaniya suka samu nasara a kan poland inda suka mame wani babban bangare na cikin kasar. a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na kasar poland inda sojin dolar usmaniya suka mame yankuna da dama a cikin ukraine a lokacin wannan yakin ya fara ne bayan da 'yan kabilar kazakh waɗanda suke cikin kasar poland suka yi wa gwamnatin kasar tawaye bayan da dolar usmaniya ta tunzura su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojin dolar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara a kan sojan kasar poland da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 451 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris ɗin shekara ta 1573 sarki charles na tara na ƙasar faransa ya bar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarnin ne sarki ya ce an bayar da dama ga kiristoci mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kuwa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar ta faransa inda suka yi nasara an kuma fara yakin ne a ranar 16 ga watan yunin shekara ta biyu wanda ya ce ɗayukan mutane da dama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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kaninsu. jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewar shahada ita ce nasara ta ƙarshe ga al'ummar gaza jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana shirinta na karɓan bakoncin taron tattalin arzikin ƙasashen tekun kasbiya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa duniya na asarar abinci na sama da kuɗi biliyan ɗaya a kowace rana yayin da kashi uku na bil'adama ke fama da yunwa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Jagoran juyin halin musulunci na Iran ya bayyana cewa shahada ita ce nasara ta ƙarshe ga al'ummar Gaza. Jagoran juyin halin musulunci a Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya karbi bakoncin babban sakataren ƙungiyar jihadul Islami ta Falastinu Ziyad al-Nakhala da tawagarsa a yammacin Alhamis. inda jagoran ya yi bayanin irin gwagwarmayar da suke da shi da kuma dakarun da suka rasa yana mai bayyana al'ummar gaza a matsayin masu nasara a fagen yaƙi har zuwa wannan lokaci da kuma jaddada cewa kwaloluwar daraja da tsayin daka na al'ummar gaza da na falastinu da suka samu ita ce nuna wa Yahudawansa sahayuniya kasawarsu a cikin wannan yaƙi na tsawon watanni shida kuma hakan lamari ne na ubangiji jagoran juyin juhali na musulunci ya yi nuni da ire-iren laifukan yaƙi da yahudawan sahayoniya suka aikata na kisan al'ummar gaza inda ya ce kashe mata da ƙananan yara da yahudawan sahayoniya suke yi da kuma goyon bayan azzaluman ƙasashen duniya da suke basu na nuni da cewa ne babu wani mahaluki da ke da ikon murƙushe dakaru masu juriya a wannan rayuwa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta sanar da mutuwar yara 13,750 a hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suke yi a gaza hukumar mai kula da ba da agaji ga falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta sanar da cewa asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da mutuwar ƙananan kananan yara dubu goma sha uku da ɗari bakwai da hamsin tun farkon har-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan zirin gaza a cikin wani rahoto da hukumar ta unrwa ta fitar ta yi ishara da rahoton mutuwar kimanin ƙananan yara goma a cikin sa'o'i kaɗan bayan fitar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a yammacin ranar litinin da ta gabata wanda ya buƙaci tsakaita buɗe wuta a gaza Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta kai har-hare kan wurare na gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shiyar arewacin Falasɗinu da aka mamaye. Kafofin watsa labaran ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah a safiyar Juma'a ta wallafa yadda 'yan gwagwarmaya suka kai jerin har-hare kan wuraren matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida da sansanin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila a arewacin Falasɗinu da aka mamaye. Kafofin yaɗa labaran na kungiyar hezbollah sun nuna yadda 'yan gwagwarmayar kungiyar suka gudanar da wani samame da suka kai hare-hare kan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a hoshirim da ke kan iyaka da kudancin labanan labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana shirinta na karban bakoncin taron tattalin arzikin kasashen tekun kasbiya ministan harkokin wajen iran hussein amir abdul ilahiyon ya bayyana a yayin ganawarsa da mataimakin firayim ministan kasar turkiya rashid mardob cewa a shirye jamhuriyar musulunci ta iran take ta karbi bakoncin taron tattalin arziki arziki karo na uku na kasashen yankin tekun kasbiya a yayin ganawar ministocin biyu a ashgabat babban birnin kasar turkmenistan sun tattauna tare da yin musayar ra'ayi kan batutuwan da suka shafi alakar kasashen biyu da ci gaban yanki da kuma na kasa da kasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa duniya na hasarar abinci na sama da kuɗi biliyan ɗaya a kowace rana yayin da kashi uku na bil'adama ke fama da yunwa. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa iyalai a dukkanin nahiyoyi suna yin hasarar abinci sama da na biliyan guda a rana a tsawon shekara ta 2022 yayin da mutane miliyan 783 ke fama da yunwa kuma kashi uku na bil'adama na fuskantar karancin abinci wannan lafar da abinci yana ci gaba da cutar da tattalin arzikin duniya kuma yana haifar da sauyin yanayi da kuma gurɓacewar yanayin ɗabi'a wannan shine sakamakon rahoton da hukumar kula da muhalli ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar a shekara ta 2024 wanda wata ƙungiya mai zaman kanta ta WRAP ta shirya kuma an buga rahoton ne gabanin ranar yaƙi da tallafar da abinci ta duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a kowace shekara a ranar 30 ga watan maris ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin tafsirin Alƙur'ani. Allahumma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala ajiya. mun kawo ƙarshen tafsirin suratu quraish mun ji kuma inda suran take ɗauke da saƙuna da yawa da kuma irin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya bayanin su a cikin waccan sura suratu quraish to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu shigo cikin wannan sura suratul ma'un suratul ma'un wannan sura a taƙaice wato tana tunatar da mu ne wasu siffofi da kuma wasu ayyuka na waɗanda suke inkarin ranar kiyama wannan waɗanda suke inkarin ranar kiyama ɗin nan sai aka sanya siffofinsu da kuma wannan ayyuka ɗin nasu a cikin wasu marhaloli marhaloli gudawa biyar waɗannan saboda ƙaryatawarsu da suke yi da wannan rana ta kiyama sai suka kasance ba sa ciyarwa a tafarkin Allah subhanahu ta'ala a bisa ainihin hanya wacce take ta taimaka wa maraya da taimaka wa waɗanda suke miskinai ne su sannan su ɗinnan ko da sun tashi yin sallah sai su dinga ɗaukan sallah ɗin ba da muhimmanci ba suna yin wasu abubuwa waɗanda suke na riya a cikin al'amuran sallarsu kuma ba sa kasancewa suna taimakawa duk wani wanda yake bukatan taimako ɗin wannan aya an ce ta sauko ne dangane da abu sufiyan dan harb abu sufiyan ya kasance a kowane sati yana yin yanka wasu ka ce yana yanka raƙuma guda biyu ne a kowane sati saboda haka wata rana wani maraya ya zo masa ya tambaye shi wani abu faƙara ahu bi asahu sai ya ɗauki wato kamar sandan da ke hannunsa ya kore shi da sanda ɗin saboda haka wannan aya ta sauko dangane da shi ya zo a cikin falalan karanta wannan sura wato suratul ma'un ya kamar yadda ya zo a cikin majmu'ul bayan wani hadisi daga imam bakir alaihissalam yana cewa man qara'a ara'aita allazi yukazzibu bid wanda ya karanta wannan sura fi fara'idihi a cikin sallarsa ta farilla ko ta nafila qabilallahu salatahu wa siyamahu Allah zai karbi sallar shi zai kuma karbi azumin shi wallan bi bima kana minhu fil hayati dunya kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai masa hisabi ba dangane da ayyukan da ya aikata a cikin wannan duniya wannan ina daga cikin al'amura na ainihin falalan karanta wannan سورة سورة الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin أرأيت الذي يكذب بالدين بان labarin wanda yake ta ranar sakayya فذلك الذي يدعو اليتيم wancan dinnan shine wanda yake tun kuɗe maraya ya angije shi kan haƙƙinsa. Wala ya hudu ala Baya kuma kwaɗaitarwa wajen ciyar da miski. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sannan tsananin azaba ya tabbata ga masu yin sallan nan waɗanda suke masu gafala game da sallarsu. waɗanda su suke yin riya wato aiki ba don Allah ba. suke kuma masu hana abin taimako wato agaji. Wannan Sura kamar yadda muka saurari karatun ayoyinta masu tsarki masu albarka ta fara ne da jeho tambaya. Wannan tambaya kuwa ana yin ta ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam dangane da waɗansu gurabe ko kuma wani asar wasu abubuwa da inkarin ranar kiyama yake samarwa ga waɗansu Shi ne Allah ta'ala yake cewa ara aitan ladhi yukadhibu bid shin ya kai Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa wannan wanda yake karyata ranar kiyama ranar hisabi yawmul jaza' ranan sakamako kaga wannan wanda yake karyata wannan rana to kaga kamar wannan tambaya ce aka wajjaho ta zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce ba lalle ana buƙatar shi manzon Allah ya ba da amsa ba domin ita aya ɗin ko kuma sura ɗin da kanta a aya ta gaba sai ta ba da amsa sai ta ba da amsa take cewa to fa zalika allazi yad'u al-yatim to wannan wanda yake shine mai karyata ranar kiyama din nan to ba kowa ba ne illa allazi ya da'ul yatima ba kowa ba ne illa wannan wanda yake koran maraya wala ya hudu ala ta'amil miskin sannan baya kwadaitarwa a gajin ciyar da miskinai to kaga wa'annan sifofi din sai ta nuna mana cewa amsa ce dangane da waccan tambaya da ta bujiro to addini anan ba abin da ake nufi da addinu anan illa aljaza wato sakamako ko kuma yawmul jaza ranar sakamako saboda haka inkarin ranar sakamako yana da wasu wato munanan akiba ga wanda yake yin su dukkan ayyukan da mutum yake yi idan ya zama yana inkarin ranar sakamako to wannan wani al'amari ne wanda zai nuna a cikin ayyukan ɗan adam kuma mummunan sakamako ne tattare da irin wannan saboda haka a cikin wannan sura ɗin ita suran ta kawo mana wasu gurabe guda biyar ne ga wanda yake da irin wannan sifa ta inkarin ranar kiyama na farko ɗaya daga cikin sifofin masu musunta ko kuma ƙaryata ranar kiyama kamar inda ayan ta nuna mana shine tsardul yatim wato koran maraya su kori maraya su hana shi abubuwan da ya kamata su bashi na taimako na biyu adamul has ala it'amil miskin ba sa kwaɗaitarwa wajen ciyar da miskini to wayannan wasu abubuwa ne wanda suke nuna cewa mutumin da yake inkarin ranar kiyama lalle baya ciyar da miskinai kuma baya kirawo sauran mutane akan su yi kasance masu ciyar da muskinai ya duk yatima nan ya dawo shine mutum ya zama na ya kori wani yatimi kuma koran ta zama kora ce wacce take mai tsanani tunda an ce kamar shi abu Sufiyan hatta sanda ma ya ɗauko akan shi nan maraya ya zo yana neman taimako ya ɗauko sanda ya bi shi kenan kaga wannan shine wanda malamai suke cewa yadfa'uhu dafa'an shadidan wato kana korar mutum kora wacce take mai tsanani wa ya turudu ya nuna wasu irin halulluka wanda suke nuna cewa shi wato ba mutum ne ma mai rahama a cikin tattare da shi ba a cikin zuciyar shi ba ya hudu kuma abin da ake nufi da shi ya harudu wato wanda yake yana kwadaitarwa yana kuma nuna wa sauran mutane kan ayyukan wani abu ko kuma su aikata wani abu shine ake cewa ya din nan. Ba masu saurare, saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da sojojin sudan suka yi ne ga fararen hulan ƙasar kan nisantar wuraren da ake gubsa faɗa da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. sojojin sudan sun jaddada aniyarsu ta nisantar haifar da wani lahani da kan iya shafar 'yan kasar da na fararen hula bisa ka'idojin kasa da kasa na kai hari don haka suke kira ga fararen hula da su cewa wuraren da ake gwamza faɗa su da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a cikin wata sanarwa da rundunar sojin sudan ta fitar ta hanyar ofishin kakakin rundunar sojin kasar ta ce ta lura da yadda dakarun kai daukin gaggawa suke yin amfani da fararen hula a matsayin garkuwa ta hanyar amfani da gidaje da wuraren fararen hula a matsayin sansanonin soji kamar yadda hakan ke faruwa a kudancin kurdufan da arewa da gabashin darfur da dukkanin yankunan da suka shiga sanarwar ta kuma yi kira ga 'yan kasar da su cewa yankunan da dakarun kai daukin gaggawa suke taruwa a sassa daban-daban na kasar ta kuma ce waɗannan wurare ana ɗaukar su a matsayin wuraren da soji suke kai har-haren sama majiyoyin soji sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa sojojin sudan sun yi lugudan bamabamai da kuma na manyan makamai a wuraren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankin kaduro da ke arewacin birnin hartun fadar mulkin kasar a gefe guda kuma amurka ta nuna jin daɗinta da shawarar komawa kan teburin tattaunawan sulhu tsakanin ɓangarorin da suke faɗa da juna a bayan watan ramadana majiyar rundunar soji ta sudan ta kara da cewa a hare-haren da ta kaddamar kan wuraren dakarun kai daukin gaggawa ta samu nasarar tarwatsa motocin yaƙi guda tara na 'yan tawayen a yankin soji na kaduro wannan ci gaban ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin ɓangarorin biyu a yankuna da dama a babban birnin ƙasar khartoum yakin da ake gwamzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya haifar da barna a kasuwar al-shuhada da kewaye da ke tsakiyar birnin ondurman wadda ita ce cibiya mafi girma a birnin wata kimarar gidan talabijin na aljazira ta nuna irin barnar da ta shafi babban cibiyar sufuri shaguna kantunan magani da motoci akan manyan titunan yankin alshuhada a cikin wannan wata ne sojojin sudan suka samu nasarar mami duk wasu tsaffin unguwannin birnin ondurman bayan wani gagarumin yaƙi da ya ba su damar faɗaɗa ikonsu kan gidajen radiyo da talabijin na birnin a halin da ake ciki kuma wakilin amurka na musamman a sudan tom perillo ya bayyana fatansa na ganin bangarorin biyu da suke rikici a sudan za su dawo da batun gudanar da tattaunawan zaman lafiya bayan watan ramadana da kuma kokarin hana barkewan yaƙi a yankin gaba ɗaya duk da gazawar da aka samu a tattaunawan neman zaman lafiya a baya Perillo ya shaidawa manema labarai a birnin Washington bayan da ya dawo daga rangadin da ya kunshi kasashe bakwai inda a yayin rangadin nasa ya jaddada cewa kamata ya yi tattaunawa tsakanin bangarorin da ke rikici da juna ta kasance ta kunshi dukkanin muhimman batutuwan da suke rikici kansu kuma zaman tattaunawan ya hada da kasashen haɗaɗɗe daular larabawa masar da kungiyar raya kasashen gabashin afirka igat da kuma tarayyar. nahiyar afirka ya kara da cewa tattaunawa da saudiya za ta jagoranta mai yiwuwa ne a fara tattaunawar a ranar 18 ga watan afrilu yana mai jaddada cewa ba a shimfiɗa taswirar da ɓangarorin biyu da ke rikici da juna za su tattauna kansu ba domin neman samun nasarar zaman a ranar lahadi da ta gabata ce mataimakin babban kwamandan sojan kasar sudan laftanar janar yasir al'atta ya yi watsi da batun gudanar da sharwari da sulhu da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma shugabannin sudan sun jaddada cewa dole ne dakarun kai daukin gaggawa su fara janyewa daga yankunan fararen hula da cibiyoyin gwamnati da suka mamaye kafin shiga kowace irin tattaunawa rikici da makamai da ya barke a sudan kimanin shekara guda cur ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu goma sha hudu tare da raba sama da miliyan takwas da muhallinsu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a gefe guda kuma kungiyar 'yanto sudan ta fice daga matsayin tsaka-tsakiya da ta kasance ciki ta hanyar shiga yaƙi domin taimakawa sojojin ƙasar mini arko minawi shugaban kungiyar 'yan tadda kasar sudan kuma gwamnan yankin darfur ya sanar da cewa dakarun kungiyarsa suna kan hanyar su ta zuwa babban birnin kasar khartoum domin gudanar da yaƙi tare da sojoji a faɗan da ake yi da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces minawi ya saka wani faifan bidiyo a shafinsa na facebook da a ciki yake tafiya a tsakanin dakarunsa da suke tafiya yana cewa suna kan hanyar su ce ta zuwa babban birnin kasar khartoum ya kara da cewa suna rayuwa ne a cikin rikicin da ya tunkari gwamnati da neman tauye haƙoƙin 'yan ƙasa da rusa mutuncinsu da rusa ikon gwamnatin ƙasa a yankuna masu yawa sosai a faɗin ƙasar ya ci gaba da cewa kungiyar 'yantar da sudan ta jira har tsawon watanni goma tun daga fara yakin domin ganin an cimma matsayin rawarwar rikicin amma hakan bai samu ba don haka dole ne kungiyar ta ba da gudumawa wajen maido da dukiyoyin jama'a da aka sace da kuma maido da tsarin mulkin kasa daga waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban wato dakarun kai ɗaukin gaggawa tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ne sojoji ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar gudanar da mulki na riƙon ƙwaryar ƙasar general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suka fara yakin da ya bar baya da ƙura fiye da kima inda ya lashe rayukan mutane kimanin dubu goma sha hudu sannan wasu kimanin miliyan takwas da digo biyar suka rasa matsugunansu a cewar majalisar ɗinkin duniya sannan ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na yankin sun yi ƙoƙarin shiga tsakani da suka haɗa da ƙasashen larabawa da na afirka amma lamarin ya ci tura an kasa kawo ƙarshen yakin Ƙungiyar 'yantar da Sudan ta ce adadin dakarunta ya kai dubu talatin a yankin arewacin Darfur da ma wasu a yankunan ƙasar kuma a lokacin da yakin ya barke ƙungiyar ta zaɓi zama 'yar ba ruwanmu a matsayin wacce ta sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya shekara ta 2020 kuma rikicin ya shafi sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa ne a watan oktoban shekara ta 2020 kungiyoyi masu dauke da makamai ciki har da kungiyar 'yanto sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta juba wadda ta ba su damar shiga cikin gwamnatin hartum baya ga wasu shirye-shirye a ɗaya ɓangaren kuma shugaban majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwariyar ƙasar Janaral abdul fatah al-burhan ya tattauna kan yadda za a shawo kan rikicin ƙasar tare da manyan jami'an ƙasashen afirka kan batun sudan ƙarƙashin jagorancin muhammad bin chambers a sanarwar da majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnatin ruwan kwarewar sudan ta fitar ta bayyana cewa shugaban tawagar afirka ya gudanar da tarurruka a tsawon lokacin da suka gabata tare da shugabannin jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hulan sudan inda suka yi nazari kan hange nesa da ra'ayoyi dangane da dakatar da yaƙi da kuma maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a sudan ya kara da cewa ziyarar bin chambers ya zo ne domin sanar da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kokarin da wannan tsari ya yi domin samar da wata manufa ta hanyar da za a gabatar da ita ga dukkanin bangarorin sudan da zai kai ga samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. wannan dai shine karo na biyu da aka gudanar da zama da tawagar afirka da janar burhan yayin da tawagar ta ziyarci kasar a ranar uku ga watan maris inda ta tattauna kan ci gaban da ake samu a kasar a ranar 18 ga watan janairu kungiyar tarayyar afirka ta sanar da kafa wani babban kwamiti da ya shafi sudan karkashin jagorancin muhammad bin chambers tare da mambobinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau da ya ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda yake kanto wanku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma ya doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. jira na nawa zan yi har mun je garin nan ya fi sau uku amma kaka ta ki ta faɗa min inda yarinyar nan take ban san dalilin ta na yin haka ba idan ma wani abu ne ya same ta ya kamata ta sanar min ka san ma me nake tunani no ko dai an ɗauke ta kaka ta ki faɗa min ne idan har barayi sun shigo ai da za ka je not just barayi wani ma zai iya kuma kaka ta ki faɗa min wani wa aliyu tambaya yana masa kallon fahimtar inda ya dosa talba ya sake saka hannayensa duk biyu ya shafa fuskarsa yana sauke idanunsa harabar kamfani don allah talba ka saka laila a maganar nan na farko dai laila bata san ka auri yarinyar nan ba na biyu ban ga dalilin da zai saka ta ta yi hakan ba ka ringa kyautata mata zato mana and yanzu idan aka yi auren nan haka zaka dinga kallonta laila tana zaluntar ta i don't think zaka iya adalci a tsakanin su ma alhaminatu tana da rauni not like laila ina jin rashin yarda da laila so many times ban san me yasa ba ya za a yi ka ji yarda bayan ka ɗauki rashin yarda ka saka a zuciyarka haka za ku yi zaman aure kowa na ganin laifin dan uwansa kowa yana ji da kansa musamman ma kai kar ma lele ita mace ce kuma kana sakowa nan take za ta sako talba ya daga jikin motar yana kallon ali baka tunanin ganin laifin laila ba ali yawa always on her side ya saboda tana da gaskiya just like you and aminatu je da ka tashi hankalinka saboda kawai baka baka garanta ba in few months ka je ƙauyen nan ya fi so a kirga ka kasa samun natsuwa ka tashi hankalinka just because of her ashe da ba kai ka aure ta ba da ba a san yadda za a yi ba talbe ya mike tsaye yana kallon ali with serious face wallahi whether you believe it or not i'm not in love with aminatu kawai abin da na sani ina santa i like her and ina matukar tausayin yarinyar nan fiye da yadda kake tunani na aure ta ne kawai saboda haka kuma da kaka amma da a ce yau abinatu za ta ga wani namiji da take so zan iya sakin ta ta aure shi kuma zan zame mata uba wajen ganin komai ya tafi daidai ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali neman ta nan da nake yi i just want to make sure tana lafiya kuma tana cikin kwanciyar hankali da farin ciki ba wai saboda ina son ta ba kallonsa kawai ali yake not knowing what to say ya san abokinsa ba zai masa karya ba kuma ya san waye abokinsa son wata mace ba abu ne mai sauki ba sai dai zai iya ba da shaidar cewa talba mutumin ne mai matukar tausayi da taimako idan kuma ita tana son su kafa kenan sai na zauna da ita idan har zan iya nema mata wanda zai bata farin ciki mai kake tunanin idan ta ce ni ne farin cikin ta aliyu murmushi tare da dan taɓa baki hm, za mu gani bari na tafi gida idan an samu wani information sai ka sanar da ni so da mu shirya inda za a kai amarya why not mu yi magana sa mata da muka bawa kwangilar hada mana lefen nan no khadija kandi ba ta ba da hayar gida iyakar ta hada lefe ko kayan kicin wai mu mata magana ko ta san wani wanda yake yi ne karka damu ka bar komai a hannuna ba dai hayar gida ba ne mai komai da komai a ciki za mu samu insha Allahu. ok ya amsa yana bin sa da kallo har ya shige motarsa ya mata ki sannan talba ya nufi babbar kofar shiga kamfani tafiya yake yi cikin natsuwa da isa kana ganin sa ka ga babban mutum mai matukar kula da lafiyar sa da kuma jikin sa annashuwa da murmushi su ne abin da suka nisanta kansu da shi sai dai hakan bai isa ya saka kai ya saka kai masa kallo ɗaya ka kawar da fuska ba domin tufafin jikinsa sun karɓe shi sosai duk inda ya wuce girman sa ake bashi har ya isa cikin ofis ɗinsa a natse tura kofar ya shiga cikin katon ofis mai kamar ɗaki an ƙawata ina gwanin sha'awa ga sanyi ta ko'ina da kuma kamshin air freshener da ya ko ina da ko ina. turaren jikinsa suka ba da wani kalar kamshi na daban font ɗin shi ce fasting da ya fara ɗauka sannan ya zauna a kujerar da ke gefen teburin ta zaman baƙi he's just holding his phone not knowing what to do all this while aminatu ce a ransa bai san dalilin yin haka da kaka ke masa haka ba ta hana shi kuma ganin ta ba kuma zuciyarta ta kasa natsuwa har yanzu yana kallon rabuwarsu ta ƙarshe da ita is she safe ina ma take ko dai wani abun ya same ta ne ko kuma dai ta gudu ne maybe ba ta son zama da shi kaka ta yi fosin ɗinta ya miƙe tsaye yana riƙe da wayar ya nufi gurin kujerar ya dafa kujerar ya jingina da ita no ba za ta gudu ba idan ma ta gudu ina za ta je ai ba ta da gurin zuwa kuma ba ta san kowa ba sai kaka da shi wani bangaren na zuciyarsa ya ayyana masa sai ya mai da dubansa gurin wayarsa ya shiga muhallin kira ya danna namba kaka ya aika mata kira bugu biyu ta daga tana rangwada masa sallama amma maimakon ya amsa sai kawai ya gabatar mata da bukatarsa kaka ki dubi girman allah ki faɗa min inda yarinyar nan take wallahi hankali na ba kwance yake ba idan ma sace ta aka yi ki faɗa min dan Allah kaka ta tawa baki kamar yana ganin ta ka ga fushin da masifa ashe dai za ka iya koma kira na kaka dan Allah ki faɗa min inda kika ka yarinyar nan ko kuma ta tafi yarinya tana nan lafiya kalofa kawai dai ta bata tare da ni ne haka kike ta faɗa min kullum haka ake aure wai ko lefe da kika saka na yi na kawo ban ga yarinyar nan ba ban san manufar ki ko dai so kike na sake ta ne a billahi me ya kawo maganar saki kuma ana zaune kalau to jama'a duka daga nan muka zo karshen shirin namu ne su Allah kai gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin da rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 harin mamaya kan garin rafa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa ta ƙaddamar da farmaki ta ƙasa a garin Rafa da ke kudancin zirin Gaza duk da gargaɗin da Amurka ta yi da kuma buƙatar ɓangarori daban-daban na kaucewa gudanar da wannan aiki. lamarin da kan iya janyo hasarar rayukan ɗimbin mutane Netanyahu ya ce za su shiga rafa su samu gagarumar nasara ya kuma yi alkawarin kawar da shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas a Gaza Yahaya Sinwar ya kara da cewa a cikin jawabinsa a gaban wasu jami'an tsaron haramtaccen ƙasar isra'ila a yayin bikin da ake kira da hutun yahudawa na purim ya ce ba za a iya cin galaba kan sharri da ya kasance mummuna kwata-kwata ba ta hanyar barin garin rafa ba tare da farmaki ba a mafi yawan lokuta Netanyahu ya yi kirarin cewa rafa ita ce wurin ƙarshe na ƙungiyar Hamas a zirin Gaza wanda haramtacce ƙasar Isra'ila ta yi wa ƙawanya tsawon shekaru goma sha bakwai da suka gabata kuma daga wurin ne aka shirya ƙaddamar da mummunan harin ranar bakwai ga watan Oktoban da ya gabata kalaman Netanyahu sun zo ne duk da gargaɗin da Amurka ke yi wanda Amurka ce ke baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tallafin soji da ƙarfin gudanar da ayyukan leƙen asiri da goyon bayan diflomasiyya tun farkon fara yakin ta kan al'ummar Falasɗinu. mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta ce ba ta kokwanton cewa akwai illa ga amurka matukar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da gudanar da aniyarta ta mame birnin rafa ta kara da cewa amurka ta bayyana wa mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila karara cewa akwai mummunar illa matukar ta aiwatar da shirinta na kaddamar da farmakin soji kan rafa saboda babban kuskure ne tana mai cewa ta yi nazari kan taswirori ta gano cewa babu wurin da mutane miliyan ɗaya da ɗigo biyar za su tafi domin gudun hijira wata majiyar tsaron gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta bayyana fargabar bullar tashin hankali mai tsanani matukar amurka ta bari aka kaddamar da hari kan rafa kuma tawagar 'yan jaridun haramtacce kasar isra'ila ta nakalto daga wani majiya mai tushe cewa akwai babban damuwa matukar amurka ta bari aka kaddamar da farmaki kan garin rafa kuma hari kan garin zai kara janyo bullar matsalar taɓarɓarewar matakan jin kai a zirin gaza hakan zai yi mummunan tasiri kan tallafin da amurka take baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tawakar ta kara da bayyana cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna kokarin nemo wasu hanyoyi don samun tallafin makamai don cike gurbin karancin muhimman makamai da suke bukata saboda ci gaba da yaƙi a halin da ake ciki wata majiyar tsaro ta shaidawa kafar yada labarai cewa babu wata hanya da za a bi don murkushe 'yan gwagwarmayan falasinawa sai hanyar kai farmaki kan garin rafa kuma ta jaddada cewa abin tambaya a nan shine cewa shin ko za a gudanar da farmakin murkushe 'yan gwagwarmaya ta hanyar tsabtace birnin rafa kafin musayar fursunoni ne ko kuma sai bayan musayar tana mai nuni da yiwuwar kulla yarjejeniyar musayar fursunoni da ta hada da tsagaita buɗe wuta da suke hannun hukumar falasinawa da haramtacce ƙasar isra'ila tun tsawon makonni da dama ana ci gaba da yin gargaɗi a yankin da kuma ƙasa da ƙasa game da illar da ke tattare da yiwuwar mame birnin rafa inda akwai kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da suka rasa matsugunansu kuma suka samu mafaka a rafa gargadi na baya-bayan nan ya fito ne daga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya yi magana a yayin wani taron manema labarai a filin jirgin saman al'arisha na ƙasar masar game da wata matsaya ta ƙasa da ƙasa cewa duk hari ta ƙasa akan birnin rafa zai haifar da bala'in jin ƙai a nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi kakkausar furuci ga netanyahu kan batun hari kan garin rafa ya kuma tabbatar masa da rashin amincewarsu da hakan sannan ya yi gargadin cewa tarwatsa mazauna yankin na rafa yana matsayin laifin yaƙi makaron ya sanar da Netanyahu a yayin wata zantawa ta wayar tarho a niyarsa ta miƙa wani daftarin ƙuduri ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauke da kira ga buƙatar tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa kuma mai ɗaurewa yana mai jaddada buƙatar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta amince da buƙatar ba tare da ɓata lokaci ba tare da buɗe duk wata hanyar shiga da kayayyakin jin ƙai zuwa zirin gaza a gefe guda kuma kungiyar hamas ta ga cewa dagewar da netanyahu ya yi na mame birnin rafa yana matsayin keta hurumin ƙasa da ƙasa don haka ta bayyana shirin netanyahu a matsayin ƙalubale ga hukumomin ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a dandalin telegram ta ce netanyahu na ci gaba da amfani da kalaman addini domin cimma manufofinsa na siyasa ta hanyar zafafa yakin kisan kiyashi da ake yi wa al'ummarsu a zirin gaza da kuma tabbatar da aniyarsa na aikata laifin yaƙi a rafa tare da bijirewa da wani matsayi na ƙasa da ƙasa da ke yin gargaɗi kan duk wani farmakin soji a birnin wani abin lura a nan shine cewa tun a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata ne sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila suke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan zirin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubun dubatar fararen hula da kuma jikata wasu kuma akasarin su mata da ƙananan yara baya ga bullar masifar kiwon lafiya da jin kai da ba a taɓa gani ba tsohon shugaban sashen tsare-tsare na rundunar sojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila manjo general nimrod shefa ya yi watsi da batun barazanar harin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi kan garin rafa da ke kudancin zirin gaza saboda rashin samun goyon bayan kasar amurka ya kuma yi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta janye batun kai harin saboda gujewa bullar wani sabon yaƙi tsakaninta da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan saboda yaƙin zai janyo mata mummunar hasara da za ta biya farashi mai girman gaske a wata hira da ya yi da tashar 103 mallakin jaridar ma'arif shefa wanda a baya ya shugabanci kamfanin masana'antar aerospace ya ce amurka ce ke da alhakin yanke shawara kan batun rafa ba isra'ila ba kuma abin dariya ne ga netanyahu ya bijire mata kuma yana da masaniyar amurka tana adawa da hakan shefa ya yi tsammanin takaita ayyuka a rafa ba kamar manyan hare-hare da aka kaddamar a zirin gaza a cikin watanni biyar na farkon hare-haren haramtacciyar kasar isra'ila ba ya kara da cewa ina ma a ce Netanyahu ya kaddamar da hare-hare kan garin rafa tun satin farko na bullar yakin don haka a halin yanzu lokaci ya kure masa shefa ya yi kakkausar suka ga firayim ministan haramtacce kasar isra'ila da ya saba wa gwamnatin amurka kan batun rafa duk da irin goyon bayan da take baiwa isra'ila da ba a taba ganin irinsa ba sai dai abin da ya fi muni shine cewa ba mai taurin kai bane da gaske karya yake yi a fatar baki saboda shugabannin sojojin haramtacce kasar isra'ila sun san cewa ba za su yi yaƙi a rafa ba idan amurkawa suka nemi kada hakan ya faru tsohon jami'in sojan ya zargi na Netanyahu da ƙoƙarin mayar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a matsayin saniyar ware a cewarsa. watanni shida kacal da suka gabata ta samu gagarumin goyon baya daga duniya baki ɗaya. amma a halin yanzu manyan ƙawayenta sun kosa da ita inda a yanzu suka daina sayar mata da makamai da kayayyakin gyara na na'urorin aikin soji shefa na ganin cewa ziyarar da ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yo'uf galant zai kai amurka na iya zama wani yunkuri na hana amurka sanya takunkumin sayarwa haramtacciyar kasar isra'ila makamai ko kuma ɗaukar wasu matakai na rage mallaka mata makamai ko kuma jinkirin gabatar mata da makaman dangane da bangaren arewacin haramtacciyar kasar isra'ila kuwa tsohon shugaban jami'an sojin ya yi tsammanin cewa za a kashe kuɗi sosai idan yaƙi da ƙungiyar hezbollah ya barke ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da barazanar da jami'anta ke yi ba za ta iya ba kuma ba za ta yi gigin tsunduma cikin yaƙi da ƙungiyar ta hezbollah ba a halin da ake ciki yanzu lamarin da aka daɗe ana ƙoƙarin rufa-rufa kansa shefa ya kara da cewa idan yaƙi ya ɓarke zai zama wani babban al'amari mai tsadar gaske inda ya kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta yi abin da ya dace wato cin mai yarjejeniyar da za ta kawar da ita daga faruwar yaƙin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya Jagoran juyin juhalin Musulunci na Iran ya bayyana cewa shahada ita ce nasara ta ƙarshe ga al'ummar Gaza. Jagoran juyin halin Musulunci a Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya karbi bakoncin babban sakataren ƙungiyar jihadul Islami ta Falastinu Ziyad al-Nakhala da tawagarsa a yammacin Alhamis. inda jagoran ya yi bayanin irin gwagwarmayar da suke da shi da kuma dakarun da suka rasa yana mai bayyana al'ummar gaza a matsayin masu nasara a fagen yaƙi har zuwa wannan lokaci da kuma jaddada cewa kwaloluwar daraja da tsayin daka na al'ummar gaza da na falastinu da suka samu ita ce nuna wa Yahudawansa sahayuniya kasawarsu a cikin wannan yaƙi na tsawon watanni shida kuma hakan lamari ne na ubangiji jagoran juyin juhali na musulunci ya yi nuni da ire-iren laifukan yaƙi da yahudawan sahayoniya suka aikata na kisan al'ummar gaza inda ya ce kashe mata da ƙananan yara da yahudawan sahayoniya suke yi da kuma goyon bayan azzaluman ƙasashen duniya da suke basu na nuni da cewa ne babu wani mahaluki da ke da ikon murƙushe dakaru masu juriya a wannan rayuwa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta sanar da mutuwar yara 13,750 a hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suke yi a gaza hukumar mai kula da ba da agaji ga falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta sanar da cewa asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da mutuwar ƙananan ƙananan yara dubu goma sha uku da ɗari bakwai da hamsin tun farkon har-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan zirin gaza a cikin wani rahoto da hukumar ta unrwa ta fitar ta yi ishara da rahoton mutuwar kimanin ƙananan yara goma a cikin sa'o'i kaɗan bayan fitar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a yammacin ranar litinin da ta gabata wanda ya buƙaci tsagaita buɗe wuta a gaza Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta kai har-hare kan wurare na gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shiyar arewacin Falasɗinu da aka mamaye. Kafofin watsa labaran ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah a safiyar Juma'a ta wallafa yadda 'yan gwagwarmaya suka kai jerin har-hare kan wuraren matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida da sansanin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila a arewacin Falasɗinu da aka mamaye. Kafofin yaɗa labaran na kungiyar hezbollah sun nuna yadda 'yan gwagwarmayar kungiyar suka gudanar da wani samame da suka kai hare-hare kan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a hoshirim da ke kan iyaka da kudancin labanan labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana shirinta na karban bakoncin taron tattalin arzikin kasashen tekun kasbiya ministan harkokin wajen iran hussein amir abdul ilahiyon ya bayyana a yayin ganawarsa da mataimakin firayim ministan kasar turkiya rashid mardob cewa a shirye jamhuriyar musulunci ta iran take ta karbi bakoncin taron tattalin arziki arziki karo na uku na kasashen yankin tekun kasbiya a yayin ganawar ministocin biyu a ashgabat babban birnin kasar turkmenistan sun tattauna tare da yin musayar ra'ayi kan batutuwan da suka shafi alakar kasashen biyu da ci gaban yanki da kuma na ƙasa da ƙasa da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.